wala me to alal muallif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa Allah ya masa rahama muna magana ne akan diya ko yan wana haka ne wala tahmilul aqilatu qatla amdin wala i'tirafan bihi aqila dangin mutum wanda wato wanda ya yi kisan kai ba su aka ce za su taimaka su biya biya ba to in kisan ganganci ne ba za su biya ba ije biya ko kuma itirafan bihi kisan da ya kwamfensa da kansa ya ce shi ya yi kun fahimci wannan yawa ba za su yi ba kenan a lokacin zai kasance fi malin jani kenan dukiyarsa shi wanda ya kisan sai a a biya yace wa inna ma lam tahmilha al-aqila li ihtimal at-tawatu'i bayna al-qatil wa wali al-maqtul wa ta'milu min jirahin ko min jirahi al yawa za su iya daukan kamar rauni na kuskure da aka yi ma kana qadar sulusi fa aksar rauni na kuskure da wani yayi wa wani wanda bai wuce kamar wan ba ko sama da haka to wannan akila za su iya ɗaukan biya ɗin wal ja'ifa da kuma rauni da aka yi mutum na ja'ifa menene ma muka ce ja'ifa satin da wuce shi ne me ya fasa kashi ma'amuma fa har ya kai an ga kwakwalwa yawwa to kamar raunin da aka yi irin na Allah uh, katulul uh, uh, wato jirahul khata wanda bai wuce kamar ɗaya bisa uku ba sama da haka wa makana ko na shiga wani abu ne ma wa ta'milu min jirahil khata'i ma kana qadru sulus fa aksar ko wa ma kana duna sulusi fa fi mal jani wa amma al ma'muma wal ja'ifa amdan amma kamar kisa rauni da aka mutun na ma'muma ko kuma ja'ifa wanda duk mun karanta da kusa tun da ya wuce um, amdan da gangan to me hukuncin wannan faƙala malik za a biya diya maliku ya ce zalika alal aqila dangin mutumin shi za su biya dangin mutum shi za su biya in ji maliku وقال أيضا إن ذلك fi maliki. to ya kuma daɗa faɗa shi maliku ɗin Allah ya masa rama lalle wannan zai kasance ne a cikin dukiyarsa illa an ya kuna adiman sai dai in mara shi ne shi ne adim daga adamu ne sai dai in talaka ne fa tahmiluhu al-aqila sai danginsa su dauka li'annahu ma la yuqadu min amdiha saboda ba a yin sakayya wanda aka yi na ganganci an gane ko amma dai zance na farko shine albashuru huwa alqawl alawwal magana farkon nan dai da imam malik ita ce wa kadhalika haka kuma ma balaga sulus saddiya wancan na farko da aka fara ma kana kadar sulus din 1 over 3 ana nufin na diya ne ba na rauni ba ko yawa wa kadhalika ma balaga qadar sulsa diya raunin da ya kai ɗaya bisa ukun diya mimma la yuqadu minhu li'annahu mutlafun ne ne kawat kam kisaf dukkan raunin da ya kai ɗaya bisa ukun a menene diya ko kuma cikin wanda ba a yin kisasi a kansa shi ma yana da wannan hukuncin da muka ambata li'annahu mutlifun saboda yana tafiyar da rai wato ana abin da yake so ku fahimta kun ga kamar ita ja'ifa da ma'amuma waɗannan ai ba za a yi musu ba za a yi sakayya ba saboda an ce za a saka za a kashe mutum ko ba ka ba ne? wani ya yi wa wani raunin ma'amuma aka ce sai an yi kawat an yi kisasi a zo a rama sai ya ɗauki ƙarfe ya taɓa masa shi an fasa